os dias à noite, boa música é no show do RR. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan abun da lafiya. Har yanzu dai Ibrahim ka almasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin 11 ga watan Disamba. a babin rahotanni za a ji cewa kamar yadda shugaban gwamnatin mulkin sojin Nijar ya da martani ga matsayin taron ECOWAS na baya-bayan nan su ma 'yan kasar kazalika. Dole ne a ba Conseil daman ya zamana ya yi shawara tare da masu eh, wakiltar jama'a su yi shawara su ga cewa wannan lokaci ne kamata a ba wannan sojawan. To kenan ba ECOWAS ba ce za ta ce sai an ce kai tsaye ga yadda za a yi. Za kuma a ji cewa bayan fafutukar kungiyoyin 'yancin ɗan adam da sauran masu ruwa da tsaki an saki wata mata wadda aka tsare ta na tsawon watanni goma sha takwas saboda da hukumomi suka kira dalili na tsaro mai nasaba da wani saƙon da ta yada kamar kowace ranar litini yau ma muna tafa da rahoto na musamman wanda sani malumfashi ke gabatarwa wanda wannan karan Uh, ya mai da hankali kan abubuwan da suka gabata musamman ma na yawan kashe jama'a da jiragen yakin najeriya kan yi bisa kuskure amma yanzu sai dai a mana afuwa ba za mu iya kawo muku uh, labaran wasanni ba yanzu a gyara zama a sha labaran duniya tukunna. masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya Ga cikakkun labaran duniya mai karantowa Aisha Mu'azu. Gwamnatin Turkiyya na fuskantar matsin lamba kan buƙatar neman a dawo da ɗan shugaban ƙasar Somaliya ƙasar wanda ake zargin ya arce daga Turkiyya bayan da ya sanadin aukuwar wani mummunan haɗari a babban birnin ƙasar Santambul. wani matukin babur mai aiki saƙonni ɗan shekaru 38 ya mutu a asibiti sakamakon raunukan da ya samu a ranar 6 ga watan Disamba. Kwanaki shida bayan da motar da Muhammad Hassan Sheikh Mahmud ke tukawa ta kaɗe shi a kan wani babban titi mai cunkoson ababen hawa a Santambul. Hukumomi sun buƙaci a tsare Mahmud sannan a hana shi fita daga ƙasar bayan da mutumin mai babur ɗin ya mutu. Sai dai kuma a rahotanni sun nuna cewa tuni dai dan shugaban kasar ya fice daga turkiya ma lokacin da aka ba da sammacin kamo shi ministan shari'ar turkiya ya shaida cewa an fara bin ka'idojin dokokin duniya akan batun to sai dai bai yi wani ƙarin bayani ba firaministan birtaniya rishi sunak a yau litinin ya kare matakan da birtaniya ta ɗauka na yaƙi da annobar covid-19 inda ya shaida wa wani kwamitin bincike cewa bai san da kalaman da suka bayyana tsarin gwamnati wanda bai yi aiki yadda ya dace ba ya kuma ce matakin karfafa gwiwar mutane su fita yin harkoki a lokacin covid ya samu karbuwa a lokacin kwamitin dai na bincike ne yadda yana bincike ne kan yadda birtaniya ta tunkari annobar covid-19 da ta laƙumi rayukan sama da mutum 230 a ƙasar. kwamitin ya ji cewa gwamnatin tsohon firaministan kasar boris johnson ta fuskanci matsalolin cikin gida da rashin sanin makamar aiki abin da ya sa ta kasa ɗaukan mataki sunak wanda a lokacin da aka mishi karin girma da aka nada shi ministan harkokin kasuwanci a kasar a jajibiyar ranar da aka sanya takunkumin hana zirga-zirgar kullum ya nuna alamun cewa ya san abin da yake yi bayan da ya ware wasu biliyoyin kudin burtaniya da zimbar tallafawa kamfanoni da kuma tabbatar da cewa kasuwanci kananan kasuwanni sun rayu wasu masana ilimin kimiyya sun yi tambaya ko anya tsarin sunak ne ya yi tasiri tasirin bazuwar da cutar ta yi ta rinka yi to sai dai kuma sunak ya ce masana kimiyyar da sauran ministocin gwamnatin ba su yi ba su yi wata suka ba a yayin tattaunawar da suka yi a watan da ya gabata kafin kaddamar da shirin kwamitin binciken ya kuma saurari bahasin wasu masana kimiyyar da wasu jami'an da suka yi tambayar sunak ya bada fifiko wato ya da fifiko ne akan fannin tattalin arziki maimakon baiwa lafiyar al'ummar kasar yayin da tattalin arzikin kasar ya samu koma baya da kaso goma cikin ɗari a dubu biyu da ashirin kaso 27.5 na mutane ne suka fito kada kuri'a a zaben gundumar hong kong a karon farko da aka gudanar a cewar gwamnatin kasar a yau litinin kaso mafi karanci da aka samu a zaben da aka dakile 'yan takara daga jam'iyyun adawa zaben gunduma na baya da aka yi a birnin a daidai lokacin da aka fuskanci mummunar zanga-zangar goyon bayan demokuraɗiyya a 2019 an samu kasan tarihi na 71 na masu kada kuri'a wanda bangaren masu rajin demokuraɗiyya suka sami gagarumar nasara sai dai kuma farma masu zanga-zangar tare da dokar tsaron ƙasar da aka sanya a faɗin ƙasar da beijing ta sanya a shekarar 2020 ya baiwa hukumomi kwarin gwiwar yin waje da duk wani da ke rike da mukamin gwamnati da hukumomi suke ganin bai aminta da aƙidar siyasar gwamnatin ba bayan zanga-zangar a 1999 aka samu karancin fitowar mutane zaɓe tun bayan da china ta karɓi ragamar mulkin yankin ya kai wato da kaso 35.82 a ƙarshe ƙasar kenya baki ɗaya ta da yammacin jiya lahadi ta fada cikin duhu lamarin da ta wato lamarin da ya dankwafar da al'amura a wasu sassan kasar da ya hada da babban filin tashi da saukar wato tashi da saukan jiragen sama a babban birnin kasar nairobi wanda ya kasance wata kafar sufuri da ke sada gabashin afirka da asiya turai da sauran sassan duniya rashin wutar lantarki da aka fuskanta na ranar lahadin ya auku da misalin karfe 8 na dare agogon kenya sannan ya kasance karo na uku da kasar ta fuskanci irin wannan matsalar tsakanin watanni uku da suka gabata kamfanin samar da wutar lantarki mallakin kasar ta kenya power ta dora alhakin rashin wutar akan matsalar na'ura wanda ta ce ma'aikata na nan na aiki ka'in da na'in domin tabbatar da cewa an samu wutar lantarki rashin wutar na baya-bayan nan na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke fuskantar hauhawar farashin mai wanda mutane da dama suka dora alhakinsa a kan asarar miliyoyin dalar da tattalin arzikin kasar ke fuskanta. Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji 'yan jamhuriyar Nijar sun bi sahun shugaban gwamnatin mulkin sojan ƙasar janar Abdulrahman jani wajen mayar da martani kan matsayin kungiyar ECOWAS ko da yawo na baya-bayan nan. Kamar yadda ba a rasa ji ba a jawabin bayan taro a taron wato a babban birnin tarihin Najeriya Abuja kungiyar ta ECOWAS ta gindaya sharuɗin ɗage takunkuman da ta ma Nijar. daga ciki akwai buƙatar gaggauta sakin tsohon shugaban ƙasa muhammad bazum da kuma bullo da jadawalin gaggauta ayyuka da shirye-shirye masu fa'ida ga jama'a daga yamai ga ma da rahoton gaggauta tsarin daftarin da zai baiwa gwamnatin rikon kwariya damar gudanar da ayyukanta a wani ɗan gajeren wa'adi na daga cikin sharuɗan da aka ginda yawa hukumomin mulkin sojan nijar a ƙarshen taron shugabannin ecowas na jiya lahadi abin da ke nufin a karon farko kungiyar ta aminta da juyin mulkin na ranar 26 ga watan yuli sannan taron shugabannin kungiyar ya buƙaci a gaggauta sakin hambararren shugaban ƙasa muhammad bazum da iyalinsa da ma dukkan mutanen da aka kama a sakamakon wannan al'amari kafin a fara duba hanyoyin ɗage takunkumin da aka kakaba wa ƙasar shugaban kungiyar farar hula ta mojen siraji isa ya yaba da wannan mataki. Kwallo ta koma hannun wa'annan sojawa in dai suna tausaya ma al'umman Nijar sannan kuma suna jin koke-koke da al'umma da bala'i da fatara da yau al'umman Nijar ta shiga ciki to hakika ba wurin zuwa sai gona su amince da wannan sharuɗai a take yanke ya kasance hakika wannan kasa ta koma bisa ga tafarki na demokradiyya. Tsara zaɓuɓɓuka a yunkurin mayar da al'amuran mulki a hannun fararen hula na daga cikin abubuwan da kungiyar sai dawa ta umarci hukumomin Nijar a kansu. To sai dai a nasa ra'ayin wani ɗan siyasa kana Habibu Kadaure na ganin lokaci bai yi ba da za a mai da hankali kan wannan batu. domin a cewarsa akwai wasu batutuwan na daban da suka fi cancanta a baiwa fifiko. ganin cewa muna cikin eh, tashin hankali muna cikin eh, harkar ta'addanci kuma ba a ma kafa wannan eh, zauren shawara na 'yan ƙasa da ake cewa konsai consultative dole ne a ba konsai consultative daman ya zamna ya yi shawara tare da masu wakiltar jama'a su zamna su yi shawara su ga cewa wannan lokaci ne ya kamata a ba wannan sojawan don su yi aikinsu to kenan zance ne za a yi bisa kan wannan a ga shekara nawa wata nawa ne ya kamata a tsaida ba ecowas ba ce za ta ce sai an ce kai tsaye ga yadda za a yi taron ya naɗa shugaban kasar togo for yadema da patrice talon na benin da shugaban saliyo julius madabio domin su shugabanci kwamitin shiga tsakani don ganin an warware rikicin siyasar ta nijar ko da yake kungiyar ta jaddada cewa za ta ci gaba da saka ido domin tantance halin da ake ciki game da batun mutunta sharuɗan da ta gindaya tana mai ikirarin amfani da karfi matsawar ta fahimci sako-sako a shirin mayar da ƙasar kan tafarkin demokuraɗiyya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Barma daga Nijar kuma sai Najeriya inda wata babbar kotu a jihar Bauchi ƙarƙashin mai shari'a Fatima Jibrin ta ba da belin wata madanro da jatau biyo bayan shafe watanni sama da goma sha takwas da ta yi a kurkuku kan zargin yada wani sako ta kafar sada zumunta na yin allah wadai da kisan wata ɗaliba mai suna deborah samuel da aka yi a sokoto ranar 12 ga watan mayun shekara ta 2022 abdulwahab muhammad gareka. Samun damar ba da belin ya biyo bayan faɗi tashin da ƙungiyoyin jama'a da na addini da kuma 'yan uwar Madan Roda suka kaddamar na tabbatar da an samar mata da 'yanci daga hannun waɗanda suke tsare da ita. shugaban kungiyar da ke fafutukar karbawa 'yan adam 'yanci a jihar bauchi ya yi karin bayani game da kokarin samar mata da 'yanci ya kuma yaba wa gwamnatin jihar bauchi sabili da kokarin da ta yi wajen samar mata da bele ne mai suna mbani iliya sabka ina aiki da council for affirmative action kungiya mai kwabbatu da kwace yancin 'yan bil'adama abinda zan faɗa game da ita roda Eh, jatau abin da ya faru da ita wanda aka rufe ta a gidan wakafi wajen sama da <clears throat> watanni goma sha takwas game da ta yi postin abu a yanan gizo wata a social media handle ɗinta game da kisa da aka ma wata yarinya da ake ce mata Deborah Samuel na Sokoto. So kama ta da aka je aka mata aka rufe ta ba mu ce ko hukuma ko sun yi laifi ba, amma abu na ɗaya da za mu tambaya sake ta da aka yi ya yi amma kafin a sake ta ai sanda ƙungiyoyi masu kwace yancin yan bil'adama suka fito suka yi can saboda kotu daga farko ma ta hana ta beli wai saboda tsaron rayuwanta so mu abin da muka yi rayin gizo a kai shine cewa wa'inda suka aikata laifin su karan kansu ma ba su a gidan yari da gwamnati isu ma sai su ajiye su a gidan yari saboda ransu kar a kashe su so amma saboda fitowa da muka fito muka yi ihu shine kotu ta sake ta amma da farko ai kotu ta hana ta daili ta gani bai kamata kotu ta yi haka ba so amma muna murna da har ga yanzu da gwamnatin bauchi ta sa baki aka samu aka sake ta ran juma? so abun fariya ne abun farin ciki ne. Malam Yakubu Gado ya yi bayani a madadin 'yan uwan Roda da kuma mijinta ga abin da yake cewa. a yanzu muna godiya wa Allah domin shirin Ubangiji kenan dama an lokacin Allah ya yi dole haka ya kasance. To muna godiya domin wannan dama da gwamnati ta duba ta gani ko muna roƙo Allah ya tabbatar da gaskiya ta nuna kanta eh, domin wannan al'amari dama ai ya tsari da yin abi ka'ida duk yadda abubuwa ya gudana ya gudana ne bisa ga yadda aka ga abun amma dai zahirin abu ai sosin sama in duba da kyau ai ba daga kasar nan ya faru yanzu za ka ce hukumar shari'a ta dau hanya da ya kamata kenan? a dama eh, ta dau hanyar da ya kamata don dama tsarin da ya kamata kenan dama mun faro ko mu fa tun ita ne dama take da ake fa'ai yin da ya kawo aka yi wannan kasar Abdullahi Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. To a gaida Abdullahi kafin mu ci gaba a ɗan saurari wannan. To mun gode 'yan Sudan yanzu kuma ga sani malumfashi da rahoto na musamman. A Najeriya harin jirgin saman soja da ya halaka sama da mutane 80 a tudun biri karamar hukumar mulki ta Igabi a jihar Kaduna na ci gaba da daukan hankalin al'ummar gida da waje sabili da yawaitar aukuwar kurakurai da ake samu waɗanda suke halaka jama'a da dama. Wannan shine karo na goma sha shida bisa binciken inda hare-haren da aka kai suka yi sanadiyar mutuwar mutane 318 dukkansu a yankin arewacin kasar har na tudun biri duk ya fi ɗaukan hankali daga cikinsu domin galibin waɗanda suka rasu ɗin yara ne maza da mata ƙanana 'yan makarantar islamiyya da kuma matan aure masu zuwa makarantar islamiyya da suka hallara don yin bikin maulidi na tunawa da fiyayyen halitta manzo alaihi salam kamar da yadda ɗaya daga cikin malaminsu da Allah ya tsirar da shi ya mana bayani. Sunana Bello Shehu Ugara sun gayyace mu bikin maulidin wanda suka gayyace mu da mu da ɗalibanmu mun je sun samu a ɗaki muna cikin ci abinci yara sun ci abinci sun fito wurin karatun alkur'ani wasu kuma suna karanta diwani ana cikin karanta diwani ɗin da muka ji karan jirgi yana yawo a sama to misalin karfe goma saura kaɗan na dare sai jirgi kawai muka ji ya sako mana bamu a tsakiyar ɗalibanmu kawai wurin nan wuta yake tashi naman mutum yana tsallake yana hawa bisa kwanan da muke cikin ɗakin ma to a wannan lokacin muka kai you. tsakani da Allah mun kirga gawa akalla hamsin da uku ni da kaina na kirga wannan gawa da hamsin da uku. Mm. Wanda muna kokarin mu jawo mutane waɗanda suke da ɗan sauran rayuwa kai su mm. mashin mu kai su asibiti wanda mm. bamu da mota gaskiya bamu da hanyar mota. Masu muke ta ɗauka wani ya ɗauki biyu wani ya ɗauki ɗaya wani ya ɗauki uku yara saboda akwai jarirai wanda aka kashe wani an kashe uwan shi wani an kashe uban da uwan wani an bar ma ne an kashe iyayen. cikin kayan nan muka ɗauki matan nan muna ta tura su asibitin burku kawai ana cikin kwasan waɗannan ɗalibai jirgi na biyu kawai ya dawo ya kare jehuwa misalin sha ɗaya da minti uku a nan ne matasanmu da dama ana da rayuwansu wanda ko ni ban yi tunanin ma gaskiya zan tsira da iko dai na Allah ba zan fiya yanda aka yi ma na bar wurin ba. To a wannan lokacin mun mun samu gawaki tamanin da muka yi zana su a garin Cilimfi. Akwai yarinya na na ciki na. Hmm. Jumlan su nawa mutum sha hudu. Akwai dangi na wanda a ciki akalla sai an samu kamar mutum ashirin da biyar a ciki. Wannan bawan Allah shi ma ya tafka babban asara na dangin su waɗanda abin ya ruwa da su. Sunana Idris ne. mazaunin garin Tudun Biri, namu a cikin wannan gari. na ganin asibiti na ganin marasa mutane sama da mutum talatin sai rasa rayuwarsu wani sakamakon zuwa kawo ɗaukin don wani ma ya riga ya shiga wurin don malamin daji ne ma ana ce mashi da shi suna tsaye da shi da abokai suna magana wanda za su ɗauka kawai kaɗan wannan na biyun na kuma sake aka sake jiho shi abin da ke tayar mana hankali ka ga yanzu yayin motsi wata ake kira da suna hajjin bila yaro rufara ɗaya ne jinjiri wanda aka bambanci yana da yara da bakwai da matan shi biyu suka sun ba rayuwarsu a duniya mataimakin shugaban kasa kashin shattima da ayarinsa da ma mai martaba sarkin zazzau su ne ayarin farko da suka fara ziyartar tudun biri don yin jaje gami da ta'aziyya ga dangin waɗanda wannan al'amari ya da su na kuma zanta da shi mai martaba sarkin zazzau ɗin ambasada ahmed nuhu bamali don jin halin da ake ciki ya zuwa yanzu Eh, to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh, muna taziya da jajantawa ga al'ummar mu kan wannan iftila'i da ya faru a eh, shiya na tudun biri a kasar rigasa Abu ne wanda yake ya tafi zuciyan kowa a duk kasar nan har waje. Amma muna addu'a muna fatan Allah ya gafarta ma wanda suka gabata su kuma wanda suka ji ciwo Allah ya tada kafadun su kuma muna farin ciki ga irin bayanai da aka yi duni tare muka zo da mataimakin shugaban kasa da gwamna da ministan tsaro da wayansu ministocin mun zo mun tafi a asibiti mun duba wanda suka jikata da kuma iyalan wanda suka bin to mun ji daɗin kalaman da shi shugaban kasa ya yi ta bakin shi mataimakin shugaban kasa akan za a sake gina ma mutane wurin da aka rushe kuma na batun asibiti already dama mun ji har asibitin ana kulawa da mutane kuma gwamnatin jihar kaduna eh, ita ma tana bakin kokari kwarai da gaske tun da abin ya faru sun yi ta kokari ta wannan fuska nan kuma batun maganan diya da aka ce za a bada mutane na so a yi maganan da shi mataimakin shugaban kasa da gwamnan jihar kaduna na ganin kowa ya riga ya ji abin da gwamnati ta ce to muna fatan za a yi shi a cikin adalci kuma a kan lokaci na irin abin da za a ba wa iyalan wanda aka rasa da kuma su wanda suka jikkata to muna kira ga al'umma da ya haƙuri da kuma wanda suke tunani su yi amfani da wannan Eh, lalura da aka samu wanda ya bata ma kowa eh, don su ta da wayansu abubuwa wanda ba haka ba da Allah a jira irin eh, tun da an yi magana nan a gaban kowa kowa ya bada commitment haka na matakai da gwamnati za ta dauka don a kai ga maslaha a cikin wannan al'amari to da Allah a jira a ga abin da za a yi tun da gashi da sun zo da kansu su kansu sojoji sun fadi sun yi kuskure to saboda haka sai a jira muna fatan Allah kuma zai ba mu mafita a ciki. Jigajigan majalisar dattawan Najeriya karkashin shugabancin mukaddashin shugaban majalisar Sanata Barawu Ibrahim Jibrin sun kai ziyara ta jaji a nan jihar ta Kaduna inda suka yi ta'aziyya kana kuma ya bayyana saƙon majalisar baki ɗaya. mun zo ne dai don mu duba maganin yadda abuwa suke to amma gaskiya magana waɗanda ma suke da samun wato rannuka da sauransu a yanzu sun fara warkewa kuma an samu ci gaba ga waje mai tsafta kuma ana ba da magani kamar da ya dace da mu ma mun sadakar da ainihin wato albashin mu na wata wata da ake biyan mu na watan disamba wanda za mu haɗo ga baki ɗaya naira miliyan ɗari da tara domin mu bayar da a taimaka waɗannan mutane Abokin aiki na Lawal Ikra ya sami zantawa da shugaban kwamitin sadarwa na majalisar wato sanata Ikra Bilbis game da wannan al'amari. wannan abun abun kaico abun takaici abun dama da ya faru ga wannan bayan allah a ce an samu kuskure irin wannan kuskure babba duk da na san sun sha faruwa a kasan nan ya faru a borno ya faru a jihar mu ta zamfara nasara da sauransu saboda haka mu 'yan majalisa za mu tsaya tsayin daka mu ga da cewa mun yi bincike na tsakanin na kwakwaf mu ga da cewa irin haka ba ta sake faruwa ba insha allah mai ba da shawara kan harkokin tsaro ga shugaban kasa wato malam nuhur bado ya bayyana alhini jaje da kuma ban haƙuri ga ɗaukacin al'umma game da wannan babban asara da aka yi sanadiyar wannan iftila'i. president bola mai tinubu ya tura ni in zo wurin da masifan nan ya faru in jajanta muku wannan ciwo ba ku kadai ba wannan kukan ba naku kawai ba muna so mu tabbatar muku duk abin da za a yi na kawo karshen wannan masifa da yardan allah ana ciki za a yi duk abin da muka ce za mu yi za mu yi da yardan allah eh, sojoji mu din sojoji ne soja kuma ya ɗauki rayuwarsa ne ya dauka bindiga ya shiga gaba amma ana iya kuskure jama'a don allah a gafarta mana dattijan arewa dan masanin daura alhaji sani zangon daura shi ma ya bi saho wannan nauyi na bin kadin waɗannan bayan Allah yana nan a kan ga gwamnan to bi mana kadin cewa mutanen da za a naɗa kar a naɗa na cikin sojoji a samu sojoji na kwarai ko muna su wanda sun aji aiki suna nan a dai mutanen kirki waɗanda in zan zo a yi idan da za yi ma a yi judicial inquiry a tabbatar da gaskiyar abin saboda muke kira ga gwamnan mai tabbatar cewa wannan kwamiti da za a yi ya kasance wannan kwamiti kwamiti ce ƙarfin gaske ta ƙunshi mutane na kwarai wanda ba sa gina duk abin da suka gani za su bayyana. shi kawo gwamnan jihar kaduna sanata basani ya ba da tabbaci a takaice na jajircewa. kamar da ku sani dukkan mu da muke wannan wuri da Allah ɗora shugabanci a kanmu mun san akwai amana duma a kanmu ire ɗaya ya salwanta ta hanyar ganganci to Allah subhanahu ta'ala zai tumi mu ranar gobe kiyama babban malamin addinin musulunci a sheikh ahmed abubakar gumi kilaye ga jama'a da aka yi zuciya nesa ina ma wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jajin abin da ya faru na mutane sun fito ba su ji ba su gani ba aka jefa musu bama bamai ya kashe su ya halaka maza mata da yara to muna fata ya zama wannan kafara ne gare su kuma muna roƙon allah ya allah kare mu daga irin wannan sharri da ake nufin wannan al'umma da shi wannan ba shi ne na farko ba duk wani bayani da za a yi a ce babu ganganci a ciki ba zai yi amfani ba domin a kowace doka ba a kashe maza yara da mata wanda ke ba makamai da tsakaninsu kuma wannan bom din nan masu jefa shi suna ganin hotunan mutanen da suke jefawa shi yasa da suka sake taruwa suka ga sun sake taruwa kuma suka sake jefawa ana ganin yara ana ganin mata aka jefa shi so maganan cewa wai ba da gangan bane ma bata taso ba mu da abin da muke so a fito a ga duk wanda ya wannan ta'asa a mai hukunci domin kada a sake sai an yi fitar da wanda suke wannan ta'asa a yi kisasi sannan mutane kuma ba a ba su diya wannan lamari da ya girgiza al'ummar ƙasa da ma waɗanda ke makotaka da su musamman ganin halin da ake ciki a cikin najeriya yana da buƙatar a ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki don hana aukuwar irin sunan gaba a faɗin tarayyar ƙasar sanisha fashi murya amurka daga katsina a najeriya a gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice. To Ibrahim a takaicen gwamnatin turkiyya na fuskantar matsin lamba kan bukatar neman a dawo da ɗan shugaban ƙasar somaliya ƙasar wanda ake zargin ya arce daga turkiyya bayan da ya yi sanadin aukuwar wani mummunan haɗarin mota a babban birnin ƙasar santambul wani matukin babur mai aiki saƙonni ɗan shekaru 38 ya mutu a asibiti sakamakon raunukan da ya samu a ranar 6 ga watan Disamba kwanaki shida bayan da motar da Muhammad Hassan Sheikh Mahmud ke tukawa ta kaɗe shi akan wani babban titi mai cunkoson ababen hawa a Santambul. Hukumomi sun buƙaci a tsare Mahmud sannan a hana shi fita daga ƙasar bayan da mai babar ɗin ya mutu. Firaministan Birtaniya Rishi Sunak a yau Litinin ya kare matakan da Birtaniya ta ɗauka na yaƙi da annobar COVID-19 inda ya shaida wa wani kwamitin bincike cewa bai san da kalaman da suka bayyana tsarin gwamnati wanda bai yi aiki yadda ya dace ba ya kuma ce matakin karfafa gwiwar mutane su fita yin harkokinsu a lokacin covid ya samu karbuwa a lokacin kwamitin dai na bincike ne yadda birtaniya ta tunkari annobar covid-19 da ta laƙumi rayukan sama da mutum 230 a ƙasar. kaso 27.5 na mutane ne suka fito kada kuri'a a zaben gundumar hong kong a karin farko da aka gudanar da a gudanar a cewar gwamnatin kasar a yau litinin kaso mafi karanci da aka samu a zaben da aka dakile 'yan takara daga jam'iyyun adawa zaben gunduma na baya da aka yi a birnin a daidai lokacin da aka fuskanci mummunar zanga-zangar goyon bayan demokuraɗiyya a 2019 an sami kason tarihi na 71 na masu kada ƙuri'a wanda bangaren masu rajin demokradiyya suka sami gagarumar nasara ƙasar kenya ta wato kasan kasar kenya baki ɗaya ta yammacin jiya lahadi ta fada cikin duhu lamarin da ya dan kwafar da al'amura a wasu sassan kasar. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Fiona Nandudo wa mayi da kuma injiniyar mu ta yanzu na Kale ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.